بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يغاغا دايد فين زغوبي غنيشي ngai الدرس التاسع عشر درس يا اشدين نيشي amurigan izadana gada amuro gani bai ayubi amuro akiri bai kiyan umari umaru ya dai wawo karshe amma amuru ya dai gina wawo ake dai kayi da hannun cinu suna amuru wani amma yabo da gagama yawoko arju an tashtari ali azal kitaba min alhind indama tazab ila hunak fi utlati saif arju meji kauna arju meji fata an tashtari a ga washi li azal kitab washi littafin ya mai min alhin daga kiyan indiya inda ma ta ila ilahunak kamina wage bello ba gana babu indiya na gai maza ga manna ka littafin na wato na yi indiya ce indiya ce da ilimi re wallah da ilimi to medicine zamanin na ai ba da zuma ba ah kiyan indiya kin ci kuwa kamar na ka sharhin bulugul maram na ga tufatul kiram na a doktor lukman a salafi indiya ci gaba a ce kafi a maula rauci buna da ta littafin da shino kayan arabiya na wangi gaskiya osteli eh, bai fele osteli yin yi madina wani egi indiya cin da ci tsomi oge cin aka taibo sai ya a mutu katun tana bayan numfani sosai da katunye sosai su kuji basira inda kafin da jima'ar bai yi ne a yi jinkuna jinko ya zaga a tsaye sokon lafila illallah guna ce juna kai buna ce a ga adi zai je yin wacce shi dokun iwayen kimuncin salon wale zai profesor mai wunan ku nan koyi soko aka tun kwata da ya zamani amma inda bawa wọn wani al'ahirati gafilu ne da kiyaye mu so ba deza dide shi na gaba ke za kudu shi man ji fi indiya jama wuce kwaji sarwa yana jijin dima ya dini musulunci zamani ne to yin tsuwa so ku ga ga alkhairin عندما تذهب إلى الإند عندما تذهب إلى هناك في أطرة الصيف لو كتنا وقبل له فين صيفية أنا. إنه بلغة الأرضية غيبنا كوكا بجميع أرضية وما وجدته في المكتبات هنا مديو لايبراري جوابا بيجي كوني تافي باتنا ni diema ngai ga ga maktabat wọn la litafi kumbaji maktabat wọn la litafi babaji library jina wọn go wọn yo go maktab makt, eh, maktabatu ngai mufrado maktabatu yi jamu kin do den maktaba ila ofis maktab mai eh, la teburu eh, na mai karo tutatiwa mji yin gicha yin gici kai mai ma'ida ko tawila yoko ayu ga ana asif ana asif bi mana i am sorry inni lan azaba ila al-in fi utlatu sayf miya lufa lan <laughs> miya lufa ni saifiya nakin ya indiya ba uridu an azaba ila baghdad kiyan Bagdad mai wallo li azura khali ebo mi lamin san lo bayan mami allazi ya'malu fi safarat al-ind hunak ne loto embassy ya india na hunak yo na embassy india na da kinya baghdad na kadir jilani baban wali rahimahullahu ta'ala kiyan bagdad ade man wuce koyi ba sarawai bagdad makiyan iraq buda iraq na shiya ji goyi na nan da gwabo tun da na wu saddam hussein na yau da kan gaga a goyon da gwaje na bana an ya gumbe kafiri jeji wa da sunna ji ba sarawai kiyan bagdad wa Ikwatuka ala yadhabuna na al-ind yajibu bajizi ala india la na'am hum aidan lan yadhabu hadha al-am atsalu yanna yuriduna an yabqaw madinatul munawara al-munawwara e waga fedwaji madina li yahfazu al al-karim e ba ku qur'an afiti wa akhwatuk yajibu zajizi fa hunna aidan lan yadhhabna ila al-ind atsa lokiyan india fi hadhihi al-utla ifanna yuridna an yadhhabna ila makka awwalan liya'tamirna e waga da maka bezo liya'tamirna ibada jin umra waye buqaina unak ajaba go sharan etwani inda na e bayan nagibu sun masa ya zahabna ilar riyad daga bagawa calo riyad na yi edkwata saudiya na da wani asimai saudiya li ziyarata amina ibada e sa dagi mi allazi ya malufi ahadil masarifi hunak allazi dagi na sodi ya malu elotun silatul mausulu na wani ya amalu ahadil masarif hunak elotun ya banki na jiji ba zona masraf bankin ni masarif banki hunak domiri lo babo riyad zai fahimta ka so kan da ci larauci ya yi ga bank kin na nasara je sai yi na je mu wuce bonok zai fahimta kan do ci masraf masarif atarifu ahada min at-tullab al-hunud ba adeze wote min at-tullab min makanta al-hunud ya india ci da wani jamu inda gai hunuda kyaga yahudiyun yahudini ni yahudi ci jamuna na hindiyun india ci ni hunud india ci wayo ko adiktun labula hunud na jofe na ya zahabu ilal na lo india fi azil utla ifanne na samitu anna taliba hindiyan ismuhu khalid mi wu labari kiri taliba hindiyan adegi makanta india ce na yi sunnu ga khalidu na sai ya zahabu ilal indi kariban walo indi tsoba na'am ana arifu ayuba eh, ga e a ci ga mai sokiwe nke khalidi wasa ya zabu fil usbuhil mokbil mako ne beda na wada ko ga usbuhil qadim ko mokbil ba ta mananiyar walakin nahu lan yarja amma fa da wọn sáré mú lima kila lè annahu marid ibn uwoma wọ́n sẹ́bù ká fìlẹ́n lílì hìláàj wọ́n dún indiyo apn chibiju a tarifu jafaran gbọ́ ke jafare na'am arifu lakin naumin pakistan amma pakistan ciwo yumkinu an yashtari a azal kitab min pakistan waye ya ji na wade littafin na shi kiyan pakistan bana fa'inal kutubal urdiya maujudatun fil indo pakistan ibuna littafin na jaka bai ji mai urdiya na maujudatun wadiya fil indiyo wa pakistan to pakistan bu ashkuruka ya ayub jazakallahu khaira ne dajina wa yawo ayub su ku gawa bi alkhairi sa'azabi ilayhi al'an ya dabu bani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam fi amanillah fi amanillah ke pa afede aminci soko afede tutoyin soko na yau ko langele lanlan yego bai ji gande da fata nan gele yin wuje oh, ko ta ka'ida da wannan kendo an yi je mu dawari wani nasu to na gato lanyan wato oh, wani lawan ashe kiyon oh, nasu ba ji fahimta ko sai eshishiko eh, adarsul ishirun darasiyan shici kam suratan asista ya bashir sura kuke oku fito ya wa bashir wani zage oke wa gano? asista ga wa gan kashi ki wa gan afisti different hafistu suratan wahida mi ku sura ni ke ta fiti wọ́n yí ìdàgé ọ hafistu láwọn àgan káṣì kí wọ́n gẹ́gẹ́ náà hafistu láwọn tó àgan mọ́ mo dọ́rì yìí lè máa bí yẹn almutakalim zai gẹ́gẹ́ náà ba yi ko zagi wuce da sa'afizu zagi wuce da sa'afizu ko ahfazu sa'afazu ahfazu hafiztu hafiztu mpira madi utu mudhari wa kam suratan afisa ya umar sura kuke kufitio ya umar kam naga mai ga istifamiyo idi fahimta ko yiga da khabariya ko ana hafistu suratain mi kusura kuba fiti ya abati jaa al-yawm مدرسان جديدان يا بابا مين جاء اليوم مدرسان منغبا جديدان زورو أبينا أوكو جاء اليوم يوم يتين ظرفه ظرف ما منصوب أشياء غيره يجي فإنكو جاء اليوم أحدهما للفكر wal'ahar hadith adis zai nimi ne abu a wi fikiru zabaci ma wi hadisi ya abati ya baba mi bashire gabe yau ma al-yawma kalimatayn jadidatayn fi azar kitab mi gba egan mi guba yina mini littafin na baba gama huma kijayo huma al wal min khada yi musht ganbe mi khadda yan arafta mana huma baba te mana e baba ga na'am e ato eh baba e diga a arafta mana huma te mana e bashir ga na'am e sa'altul mudarrisa sa'altul mudarris ya man diga fasharaha li ma'ana huma huma bayaniya ma'ana jiyami wadda ke ndo larauci na mai wane fasharaha li ma'ana huma wa ma'ana keyami an al'an azabi la suk da wuce mi ba ni mai da zuku a turidu na shay'an ba dai na wai bina uridu daftaran mai wata kada ne mai kan Zai ne ga daftaru gani bai kiyon kitabu idan wani ko indi daftarani mi je takada guba wa uridu daftaraini akharaini me kewa takada guba be akharaini ndo ciji ni gane to mi dele na me waworo be bashir ga indi milafani sagiran mi de file guba wa wajiji wa uridu milafaini kabiraini me wa file mun ci ko guba be mai wafa da wuce ko guma min aina laka azal kalam ba ya gangan begi ba wade byron na aljamil na sadana zu launaini na ibe kala guba yana yawo bashir bashir ga ishtaraituhu min shishini bika mishtaraitahu waki washo bashir gan ishtaraituhu bi riyalain riyan guba a caga mai shi riyan ne saudiya ya wani lokaci na ifi na wuyi naira shi mai saudiya riyan ne mai kuci naira ne kiman wai shi ba to ma a fiye gube da ara ko riyan ne wa'an waki yan naira arata ya abunan gama la waga littafi shibago waga jewuji nigeria ndi o titin gyare ngala wani ya ce alaji da sai dai a tuwara ebe ne yawon ga so ma da littafi girkiya to dai lolobe otun su ne a littafi saudiya ebe ne littafi ya shige salam da kima ejimge da na je wani yin doro abin ji ne jalugusa na je kubiya ya abubuwa ko na misira je kulo ga libya je ce da yi wuce gama la zai gadi yin saudiya shi jina ogula ogun bai yin yau na wada shi zuku yana kwaliti wani jina ibana aga la saudiya da ya je shi na jo bai kwa saudi bai je ala shi Afrika wani jina je na Libya Misra kwa ta Afrika e jina ya ji talaka jiga da wani Afrika mu ki ga idan ni continent na diyawa ne ji fahimta talaka ji dokunta cin ibo sarau sai lokaci da wani to yi gada ade kalmar roji kafin yi da darasi yin gboro na gayi alkalimatu jadida rajilun zuwa jihaini ok zai hacin zabagi na dai fuska guba na ga allazi ya fi kullu ta'ifatin bima yurdihima aw bima yurdiha za ji ulo bangaren doro be na ga ji da be ina da na akira na zan je ji na dana wa da ba mu gona lobe akida yi wa ke da bangare abun gona lobe akida ko bojin dai na ga ji ba ga ewa eh, ga musulmi ta tiye istikamu ke istikamu na su su kwaiwa na ngawa lobe yi da nan doro bo lugwa kyoye ga na tsoye jin awa ga yazo e luje zu wa jihaini a jigai ga bai na zalika la ilaha wallahi wa la ilaha wallahi alladhi yati ya wallahi bi waji wa wallahi bi waji na tsode gajin idan lawe e gi siyasa ji zama na ku amma dai to za a dina je jina ci na ku Allah kiyaye mu inda sai faza gurja musht eti shegi uga da kuma yuga amshat mihaddatu jamui mahad tuti yaji fahimta ko mihadda daga haddo mapa mapa le mago pa ko ga ladi de tigela lata tuti boku mahad ide mir'atu bayeli jamuwe kiwon maraya hadisin da ciga almominu mir'atul mumin momini ga yi bayeli momini iji fahimta ku a manke zutawa lissu yi gbeci jamuwe lusus yi gbeci ga mai ke tsari kogo ta junaihu ewe misra ci da wani junaihu a na junayi 1000 yana wikin wani nigeria kimawa daga yi nigeria iji fahimta ku junayi mine ya gi makanta ya zarci jina eh, na yi mukafa e ya yi tsandoro gala shi ya gina wake 20,000 nigeria na mm, ki 20,000 nigeria na mai ga 1,000 junayi ga a gayyawa ku ya gi makanta da na jide gwamnanci layiri zai yi da admission sunday lomi suna da na jide da kata makanta ba makanta a ke da yin giwa na su da goba shi gona amma na je da yin makanta na ya haku ya na ji makanta ya bai lena an gauce wa ga yawa ga kiri da ji fahimta ku junai kin dole saudiya ya yi yungar riyadu na ewen saudiya mai yungan riyal idi fahimta ko riyal inda kima ganin junan yi misalacin riyal jamu yi e riyalat wani lokaci na ifi wani 1000 riyal ga 40,000 nigeria idi fahimta ko 40,000 nigeria junai hat jamu yin e junai guda wani wannan jikwata zai yi al'aurakul banokiyar wale ba ki bai sa wannan jikwata ta wanda zina da biya zarfai ne ya asali na ya wa asali jiga na amma man jiga hukunci na tatti zina da biya zarfai na ga ya a tsobo kin da awa zaka bai zina da biya zarfai na ga awa kin awa zaka bai sun yi wani aga gikin giba ya zina da biya zarfai na ila shiya ila kuna a darsul hadi wal ishirun darasiyan ishibenici kai fa haluk ya ustazana kyau wana ya wa manyayi manga bi khair ni dambo bi alkhairi ahmadullah wa ashkuruhu me dajin suku me jiyabu me jiyabu ana ma ara harun mila harun yani alam yahdur un bebe a iji makanta shiga na'am innahu lam yahdur al-yawm un bayna ni lam yahdur al-yawm ngole etika usaki ne inda ngala raula da ke kasra amma da waga ga cewa ga innahu lam yahdur ngole wa tutiya skuno ibn lamu ila kí hàn be ki ha dọ́kọ́ biji fahimta wà kenan wa aina azkahu salasa babu e yuji don zaguta hum aidan lam yaduru asobema atarifuna aina dhahabu yake balona azonu annahun zahabu ilal matuwar mai kpaya da fili ya fiti listik bali ra'isihin ibo adagwatisha allazi ya tilyom ilal madinatul munawwara na bekin ya madina yana na li ziyarati masjidin rasul sallallahu alaihi wasallam alami sabi masallacin tuci sallallahu alaihi wasallam allahu akbar akatabtum alwajibat ya abinai ya ya samenti jani ya yi gimishi na'am katabna e ya jani ana lam aktub aliyugami kare mangalima lam taktub ya ban ya bunayya ya wajimi kila wachikayo li annani lam af'ami dars e wannan miji fahimta mallabi lam tafamu fi dars kiyana waje fahimta da katun ba nan lam afamil fark bainar jumlatil ismiyyati wal jumlatil fi'liya miji fahimta jumla na yi ga al'ismiya gani be al fi'liya nominal sentence gani be verbal sentence nominal wai ismiya verbally fi'liya idi abbas ga kasirun min at-tullab lam yafhamu hadha wa kwe yi makanta tarihi fahimta wani ko te ke de shibul jumla ko ide al-jumlatul ismiya ide al-fi'liya ke de shibul jumla an ni ga jumla rauce bil sentence rauce ìpàgúta nàgá wọn di kí hàn wọn ìbẹ́ ta tí ó kó wọn àtsàbẹ̀ fíìlì kó wọn àtsàbẹ̀ kí hàn ìsìnmi kó wọn àtsàbẹ̀ kí hàn ṣubú manga sa'altu akhwati allati yadrusuna fil madrasati thanawiyya an adha walam yarifna sa'altu awati mi gege min zagi ji usaini allati najide yadrusuna e jika tufi fil mazati sanawiya makantayan na jimitun shabana sakandare da wani a ah, zai ci ganna wallan yarifu na so mafiya man gasa ashra'u lakum hadha dars marratan ukhra ne ke aka tunne lawewe zubaci marratan ukura al'an na kewiye lawe bai bani isma'u e shi tuba aljumlatul ismiyatu hi aljumlatul lati awwaluha ism ga wale jumlatu ismiya yau eh, ga yi jumla na tsode cabin waju yake ha sannana na misali as-sayyaratu jamilatun mota nasa ngo da as-sayyaratu yake ha sunnago hamidun marid hamidu wa ma ngoli uche tabeki yo sunni a mujtahida aminu de kokari uche tabeki yo sunni fa kullu jumlatin min hadhihi aljumal jumlan ndoro min ya jumlan najo jumal wi jamu ya jumlatu awwaluha ismun chaboi sunna wa huwa almubtada ngama iga mubtada mai na ujibo wal juz'u thani batu ويكيو هو الخبر وغاي خبره المبتدا والخبر مرفوعان مبتدا غن بخبر ما رفوا ندور ايديو افهمتم يا فهمتوا جي اجي مكان تسجنا ام فانه جيدا يا فهمتوا جي وانجي ana lamma afam abbas ga to gba ni ulaye ni ya nga ti guro bai ya dokun tuna wani da fata waya lamma afan to ba ni miladi fahimta kult innal mubtada wal khabara marfu'an fama ma al marfu kulta wa man waga yi gaga mubtada bi khabari marfu'ani to ki ma ne marfu ga man zai mana bayani na man gawa jiya na yi tiya aljumlatu ismiya wal filiyo ma yin doci bebo eh wuce bala yawa ya al marfu ina yin marfu na huwa lismun ladhi fi akhiri damma ugayi suna na ya zobu wayi mana na mu misali al alkitabu, albabu. kitabu al babu nola ya da fikar ce jigiya damma al'an fahimt abbas gagbani na cara miji fahimta ya fahimta ji bana ne manga amma jumlatul filiyatu fahiyar jumlatul lati awwalu hafil ga wale aljumlatul filiya ya e, ogayi e jumla na to cabo iki e fili na nawo misali dakhala almudarris man ya gada kalal almudir mudiru ga يكتب الطالب اجي مكان تيجي ويكرته ففي كل جملة من هذه الجمل وجملة اندور من جملة نجو كلمتان اجي ميقو بادبو الكلمة الأولى كلمة فرقو فيل ويفيلي والكلمة الثانية كلمة بشي اسم ويسن وآذ الاسم الذي يأتي بعد الفيل ga wale nana na tsaye bai zuma ya fi ile ya tona ya e ismuhu alfa'il aga wa ga alfa'ili alfa'ilu marfu fa'ili ma rufuwa wayo a fa'imtun ya fahimtu ji igi makanta ga na'am fahimna walhamdulillah ya fahimtu ji ya bukwato rufuwa tsoci ya ustaz ya wa man kunta kabla yawmain waga yi di fogubani kede innal kalimata salasatu aqsam egami wa teguta mahi kijayo ana nasituha ibn mabatan man yarifu adha man gazike ganna ashim ana mite aqsamul kalima gaga kalmaji ade al ismu ade al fi'lu ade al arf man ga ati misalan li kulli wahidi mina ya amr bebe misali ya ndora ya wa amr al ismu nahu kitab sunna jidana ke kitabu na ke kalamun na ke talib na ke rajulun na ke mudarris na wal fil fil ma misali wi kharaja watiya sajada muji sujada wa yajlisu wa yanfedu wa yaghsilu wa yanfu ko wa wa aktubu waktub ka wakra ba fata fili ji da wal arf arafi ma nawo misali ayi fi ila min ni'ima ko na'am ko la ko lan ko lam ko sin kama fi sa'akulu kendo na beda sa'akulu na sinu na arafi yiwu manga a santa ya amr wajin giya wa amr istarihu kalilan ifadi e giya e gi makanta ji nabda'u darsal jadida fil hissati alqadima iga chaka toro hissa ne bedana hissa ne bore qadima kindo din ga al maha sa anzilu fil kadima na ne miga cin sai shaye boro araja al a lobani ya makata ya ustaz in ba ti shi makanta shi daga makabani ya wa ustaz a shi mai giga man ce ya je lamma sayar ba da yaumain insha Allah wula jan amma waje ba je zuma ya fogu ba bi ma'ana zuma foguban kwaji da wani ba da hamsi da kayik zuma na fadi minti gutsuna manga anab da darsar jarid ba ili ka toro egi makanta jigan mahlan ya ustaz lamma naktubu ma katabta ala sabura mahalan bi ma'ana fatayi ma lamma naktubu ila ka ma katabta ina wakala sabura bayanona ila ka gumiya a fatayi ma na gai darasiyan ishicin gwargwado ni gbanin social barcode bai ga circi na sakufa ganin bayan to caka tunu ji amfani yau ta to jama'ai musulmi shi bai subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk